studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara ukubaini studio kalangu a wana faji kara bonka ai balki samidu ai gika tonan darando kuna studio kalangu a wana sigiro ramu irgu kweg selin haran se goye kanno lebantai igite ir niger labo ra mani fono goyi se sandai fono igoni gidi dimo na foni himgi kandi se kan ganan him kwai ga sandai da bonza irin kun sigiro ramu dai irgu kwai ga selin haran se goye kanno lebantai igoni gite bon dimo kwai ne ifono kandai igoni gugoi wane yan dumo te hal songo mo irgu koy ka sande kan no igon dibo de mo fond foy no him gana kan gu koy ga sande den bonza kan gana irim sannu wane ngwa mo dai ne salayen fura irgonda farka sumaila amon funir se kala lebantai dini i wana kan bugoi terai wana satafodo ya dino hal son salayan fura irgonda sai du mamman ingmo ingno giti kan bugoi terai dini kan yan lebu i wana parsidango yarima hal son mo irna amadu adam gurnyaran sengmo mo funu irse kala niger labu saruso kan goida muna da mizai iwana bafunaido din no irgaran fondugo ka tuhun kuna studio kalangu a wana sigiro wura. madalla irge kar salen fura nan kancine ir kondir sigiro da gina asibor kulse tugurai ramun hunkuna niger labora di koy guguni lebantai ba ka yang kai fonda iga ga barkar wani mo imnen gai sinda hay kangunwa halson borai dir ramu boryan gono kan ikoy ga faham da matkancin no andun ya gora goda ine kan gai wangai sukan bugaru ngai ga kai daino gugoi sanda matkan kul go gugoi kan gina ngai mdu ngai wani sunga a wani nafa gudu ngai wana bafuna boryandi wodin fonda ranu hunkuna ir koy ga sigiro ne wo gorandi kanga na ngirim koi ga salangi yet charmi ragadi matkin no goyedi ni ini sigirin da matkin no goyedin go ni ya yadin no irga kane wo irsalen fura nan kancine irga no sanno sai du mamman irga bani mir fahaman din da wo fogti goye kayan no lebantai igde irga ra fondo go ko karo kanga ran go gite ga lebantai ke makago goro ngingai sande yayi de daran sai di mi matkancin ne ngi du ise dogonai inne wo niger labora goye kalle bantai gite iga ba gumu mdi sambu levantai igite baliyan igite shaziyan igite kuru wanai igite yang yan wani kige goida yobire kigite hankorbai da kan bai warware zanda kul kigite igite grillage igite sarpiyar yan igite lacre ga niger lebantai goye kan yan dumdum lebantai te no wadin yan kigite mutuna ite goyi wani yan danda wallahi goyi wani yan dondan yang ai agai amma satai menda me gono ikul gwanda goye kan dumai igite ira amza iro yan irman kasa tayra goye wo igogite kale irmo irka ir gwara eh. mayan no garan no bon fera wal garan dan dangan kan bugoyo halaba aran ga sintin to kan bugoyo sintina sata bir bir yan goro kan yan borai don dangan di andi sam dan kari ta tasiyan in borai don dangan di girai bagu mu kan goyi da leban tai gogi don dangan di kan bugoy yan ndi sambu kube koyo do hare da nangu kan igleban ton don dangan di kan bugoy goy dum dum yan ndi sambu newo za nyamai bira kan gonu inan igon gon ki te eh, sarpiere ki igite on kan zare ke futu sunda te la kreyan odin kulu gono te igite son on kan igigi gisi fu mega din kanin gin tamu ko kobgo furo igodi yante igonda santar fu kan go kolo yan bor margi kul kan no isan bu konda no din santar ora gi san sambu kangal leban tai formation hinni igite ise nodini kanga nangi mu wan kan mu wani ngai kan bugoyo in kundin ko guni in inni jella bo wora in kundin da nauno da gurmuno da bebano sidi on kan gidi kan da kan bugoy kan isti kan bugoy dumdum gona kan igite kulu dini no bon fera mayno gi ga sine im du nur kan go gina de gisintin wanzo iro kinna go he dondon irbe kan site kayan ga bore dondon gandi ni abanda dongin te kai yudu jinai kai ne kan bor kulki dondon gandi yirfo hinka koi ihinza din bora dondon gandi a gwanda nuru kaini kan igidan a goraira imugoi gine kaini kaini yan dai kan akwai gisintin da igonin da a goraira igi hmm, no nuru za a ban bon fera za a ban igi nuru dimma ya kan ci ni no. ina se to din no gun goy kan ni te dini kan wani i kulura gi kul hantum goy ne kan go te ne se igi hantum ngini i dai kan den se min no nim ko go goy ifo se no le bantai go kan bu goy wote hankan se le bantai go kan bu goy te giti hunkuna sintin gina ir sibba irum ko kai burfu bunga ngware zamiru hun kulle bantai no hun kundir kandu subir kandu din dir go kan ni nigi diya baya amma dir wanir kan bu goyo hun kun bor kanan go kan ni goy hun kun ni du subin kan mandu subsi kan. ni goyodo gudin seno ir kambu go dondon kanga nan ir ko kay bo dinyay zano du gorga shin bor fono ir ko kayabo yan gay ne hal bor ga hamisi di kan bor fo an kulma dan dan ngani mat kaga di dan ga di da nga bonsi to ma da la sabir gon fondo goy saydu irgi ga kan do sumail farka man fono go go yey wose kan no liban tay gitte to malama barkisa irga sabo studio kalangu se kan ner burnye mhm. irko ma kondaran goyo gina irko ma ram batu aran go fondera irko ma fonde feri kan maganganun arangwe imazada mm -hmm. irmo irgonda nafa zama dabora ga hangani irse igma hankan gogate mana fono gono lebante se imagoi afo dai wato irna mai radi ne bora alebu takafallon ne gun bora ga barkar kona ga ciya wato din satayan sino amma zakan irkoi dogonan di ina satayan dan lebu kaka lebu fonde hinka gona kan satai gana zanka kai ne imani dan lokol wankan yan bisi lokol imani dan nanon di kambagoi dina bora dan nanon di kambagoi ifo seno bora ga wodinte ye goy wo nu. bora le bantano le bantano borkul kan gogo goy bora goga ma banano me zambanan do dinno bora genga bafuna teda banan do dinno agenga almayalai jaranda banan do dinno aga gorka da banan do dinno aga hinka bora yankan sinde lebu bumbo konzo yadin ga bora a burkintara aga tabbat da gona gogoy matakan malam saidu mamman na kida dabora gogo a asiye ka bar karame hunkuna zaro hawo kan goga faru lebantai kan gonya mai ra kan gona ga barkar balki su ifargan da barkar ya in ba fondi yan san bukan ni gange in barkar ya wodi ni a gono wani nago fonde ki buo tirfo gono kan si gane code penal ay zangunda waye kindiyagga zangunda wahakku zangundo wahakku kindifa ngai no ga salanga bon amma wankan irgici niger Labora bora sango giri iye ne bora borai la sabu le bantege tengai boro zambar zangu iyen di wakin digu da zangu taki landi karra bor zangora bor hinsa hina no ko lokol bol kisa yeah. yadin ga bor wayga kindi iya matano ini goy fodanda matano igingay bafuna teda mm -hmm. wankan yan te sai no go goy won kan yan man te sai kisi ba da ninga da ni gate yadin ga da bora go go goy kaina kan bora du kulu aga bora bere no muna da mera zama site borai seti nai zama site borai seti nai ngumu aga farha di mene no yango do a kan gobe ne. Ya yadin oh. to sogo irgin gine kan goyewo igogo wasa imaran murada ita yaran sai aiwo lebantano giri wai takin digu ne kan ayo lebantano man ci kan bugoi ta amma ai gor kasa ta yan fun kara irin da kan bugo ite rai irdu ise gaksi ne bobo amma ga gabu kan bugo ite rai goyo ki goge ta hinne amani A ga cindi i ibobo gona kan imuradu yan gogate amma ibayan okulu gomnoki gugudu goyoki gogate radin asigi wasa ifo sa asigi wasa asigi wasa zama son ga ne hal bora gado ga ne matakan saidu mamman ne ki da iga balate iga karagate iga lipikote iga te nan da ne. yakine sarrabobu kulu ba dai idu ta kan ne ga ne. karaga dai irin musamman dai karaga sheza follon te yambon mhm. zangu hin kano gobora se riba kan agudu ngo igana se in goigine dai agwani te yango din sheza wata chaise kulbon zangu hinka chaise din hala ga ta ga hinka ta girbi hinka ifo na gingu wundo jaranda hal haidin gate wodin seno hanki gudu kulu aga boribo amma asi wasa zama ayi ne sa kulkan igani ga har hinka gona kan ihim kadan kyarbanda wofo do wofo a fo goygine kanga kandi se kayna kigidu e hinka imdu se ngwari kan ginge almayale jaranda zamda zangu hinka ranu haya kulgate wani yango kan zangu hinka sani ga izar rame to nango kan sande kaina ago no zama haya kigidu aga bori bo amma asige wasa amma harai wasi kanu kalko fatara <laughs> amada da mu to irdi hunkuna irgo salan goye kanu lebantai gitebon ifo no giti gaksina kanu aran wo minister do hare aran go kandise to gaksi ne gaksine gi gaksi na koi za kan go don don do ha kambo ga aga koi kanti imu no ke kise kan yigem go da. Eh, a agak na ko mo imdukin ge gine kai go te imdukina donc non gin zani fana idin kula no ganda gas na kai kandise e kandise bon fere bo ban mo ko ne kanga na imdukin ge gine housing ote amada da mu san sandu wane wayan kan bore wo te aran go gidon lakkal can diyan te bor yare se kanga na imdi gidan dan ga kai yan go hakan musalla hal son ba kan yin san kiyan sam kan ni gange barkare to e goya dai sai su jiwa wudin gono imkan da bon fere boy kan gaba karse da boy kan ga da lebu mose imkan ni se bon fere kan im bai kan lebu din asigan gi iginga iginga kan bogoti asibori imka ko kan ba gawo ganin ga wonge won bafuna ngai ta kalba kan hinne wodin bugoino kan isa bise kuno donc lokaci ka lokaci ga jama magu ga kan dise bon fere no da ha kan buga kan ga mu duga ba kan wana ga du kan ga kan to sai du man da man no arang jine din nera kan ban taigite to gine kan leban taigite ya mai rawo irgo nangu bo bobo zama bo wani goyo boryango ngai kurayera boryango kai ni nono ni goyo igo ngai winde mai ga kurera igo goy boryango kan go nya mai kwarara igo da atelier yan kara igo go goy iri sata sata kan yan gono mo na ni tan sata bere yuna yan a en ashal yan idan surai do ikulu winde ra goyon gon kiyete kam ko do hara en ya irgo yo asi tugure ra nyamaira aran gido ni koy be faido kan yete niger labo gugun tare labo ra wanaido to wallahi niger labo ra wana kiyete mm. zam irgo kambu goitere sata bero niger kambu goitere kul kama nile vantai irgo ara mhm. irgo ara di gonni ngai marge igirce da fuare gonu igirke kangati labora aran konda aran goy gine ir ko lokacin gonu kan fuare gonu kan do irgo koy fo gonu kan do irsu koy dan fuare gonu ki gine ne setan daga te zambar waranka agate zambar waranza idinan kan tanda te zambar waitaci donc irsin di hina kanga lambar ta kitan da samu dole ke hun ka daidu borgonda kan bugo teri raban kan ninda har kai go kerga digi din jina kai ne kai ne yan sambu konda ado da da ya gici ni sai dinga kandano da da ninda gamano tarai labai ramu aran gudo no ko tarai labai mu igdu igudu yan kan go koi me asiba puisque tarai labai wana fuar yan gon kan igine ni sai ni so la kulu ni gate in banda idu tir kan mar fo fuar fo gite kan biye da fiyon wo hinno no ni ni sambu no bon sai go koi mm. danga din koi no dini kan ni zungu bien d'avion o hun kudu bonne ma ke kila borambo dala izo kan ne gudu bin wundo haurande ne ne ga kutte taxi no role sans ni manduwa minister wal bin sin ga ksin ko yan kan garan ga ksin fandara ga ksin ai ko yan gona kan yan giri ga ksin sata sata beri yan gona kan go giri ga ksin ai dan son dir sambu ashi gono handicap eh, international gono ani ga ksin ai bobate iri le lebantai se nyamera si be me yan gono halaka so igo ga ksin ai ga gate asi wasa zama hankan sa si wasa haikul kan manti labu nuna sambu a te ga kisinai ko sinin ga ga sandi aga de dandi daino ndi amma da labo sambu ga kisinai kwadin gono ikan bai a goga agogate to ni di kan kan bihin ka wona indi ka ga furkera haya kunno ga gasu da tare ko yan fuara ido no irga ba irga koi da ne wona mono irga koi cbm na marga sambu iriri niger tai sata kan wona kan ga goi da kan bu goiterai kan gu kan goiterai maga cbm na marga te zari hin ka wona ni nya maira arma ka ni irma ka ni gum zama zitte yan man di sata kan nati aran duwari ba mu duwari ba am hay kul kan gati minister minister kan wona kan ga goi da lebantai harka kunnu inni ke ika ga hangan hakan kan bugote daga ci doro ki goga ma imi di matkan no igite in zagin diyan taran se in zagin diyan te zama hal tarai iri eh, region ay bumbo si me amna yan san mu kan region ku kan da bor fofo ni man ifun da ya maradi be ben kan yanka in exposition te girbi hin kadin aran ginai ni dai da gabi ginai dai alhamdulillah amma da mu irdi mo kan hanfa ikko dinga ginai din ginere be faido de be fiyan gote aran gi gaksine kan gino danga hina kan gina ni koy be faidin da ngai mo dinga gina ne ba tare labara haren to be fai dai ke fo e eh, mbu e mbu ke fo idon ga be fo fo sijiri imaga is ima ga idon ga befen kan i kan ga gine ga ga chabu jamase bo be kan i gine gine hanenu ba kan de yiga de lebu i gine inga de bo e kan si lebu gine ke fon si di bo manci ku si gama hali wono ke fon bo ga bisa e, bo kinde wone donc e i don ga befen te se wodi man wodi man da ko ne i dona e mu ko gidi gine bo parce que dine gine de mi ke fon gomnati mu bu service fon gon kan ga gine din mo dai donc i don ko de gine bo e mu do kamba da se kuda gine de mi ngon im fongu de ban te dinga e mi kan fo wo idono ko inda nyame wane lebante wone kungiya ko di nyame gouverneur wo ko kan go ko mo mo ko kam ko no ya se gine yen no ko da gine dim dim dim yake ba se am dinga mu gine kan ya bo go gote kan sang sambo se kan ga ga di la bo gine bo fo di go nga yi gine yende e yi nga fongi ga sorbo ba kulu lebante wo yi hedi kan gwamnato borai bumbono sidi nga se zami ga don gine be faidin do dilla bu koyo wala gorda sinai wala gin funai yangono di ga kaga kaino im dai bora kulu mu di im bora kul zigi im dai don ga gine sigi cin di arango ga iga sinai fando da rakai wodin kulu sigira dai na gim ba kwa a gim ba sigira no zadi go sigira te boye kan iga ke be fadin do kan ga ka yim ki se kan ba kan ka kul bo a gudu gine kan adai wa ma solon wata ga ka sam ke fondin ka haiwa dun masolon a mo aganda gabi ni min ga gine de me wode wodi yo ga son digo sola teno za sola hani gada sola ran muni ya dan kan da ba go ka ba kan ka kulmu do haifu ka ji kan dai am dai effectivement ka an ki dan digin ba dai ke fon boy kan ga ban da kulga ngai mo dai har hanano amma wani kul sola na go din da sola agti insha Allah to son aran gondi gaksin ko yan kan aran ga kan dai imi gaksin agti ya nuru no bon fera wala i go gine da yan wodo to dan ga mat kan ki dai ne se bon fera do har mbu kan di se gaksin ne ba dai ke fon mati gwamnati mu no e e no gida irke ki bo yan kanga da no sata yan kan gonga bongo ra im kaga kandi se bon fere son dai miki no bon dai ne se e, direction kanga hagoy da lebantai nan gonya mai ina dosi bo bayante dan gini tar bo bayante ko ka no keke nan gonya nongion edu zati zamso emi yeke no bon nongion kue kan edu no kan ye ge hinigo no e si e mu kue da afu wara kue ti million waranza kindugu kini afa amû yeke ti million waranka ka kan ae mili kan ne kue gi obuyon no ayede ni yeke hingi da yeke wara akan yeke ge gue yente da donc no dini ge ga sine yeke kandi yeke kandi ga sine mo bon fere ado ara ndangi mût kani ki da ba tongana yeke nge te da satara odi ge kan mbizi ma yeke ti ye ga hauzu n'o nodi e kan di seke fon bon fera nodi ha amma ni bai goyo go bagum no goyo no go bagum de goyo go bagum ke fon bo e di kan dangade dangade ha ku sigite no ko ne ba goyo go gate ni mu amon toni ga bu. ta boy dinin ga hani na kuni sigti ne boy gunge ko karte me gono aga bagumu to san mayan no garan ginai dai wo saido la iri ginai dai koi iri won hunkuna ni dir sambu o en jo en jen gon kan di kala bora di ha ni ngai ba balen wol sejen di ha di dine ne se le bantai go gate direct le bantai do ni ka ambasada ambasada yan gon kan hunkun di tunun ngai balen ki gida ifon gono se ziyan ikaga da yirdo iskoygada inungufu kurera bore kanga bala karyan ikaga dayirga kwara bore ga dayirga tare la bizai ga amma ir niger la bizai sans garan gine da situ gwamnato amma da da mu to ya dinga son sigira ir kango kararan gonda ni kanga koy ha gwamnati saru sai ga ikul ba giro ra gine yanki da talamo ne ki gidan biraira im fongiga o daga mat kana kidan se zama yo nyamaino go gouverneur kirnego donc yo ba ka gidi gouverneur no gidi ani se kanga koy dia wodira hani nga gidi sabu se kan yanga ginai talamo ne dai di nga gidi imdu ka ka ne to sandai fono gono sandani kan gono ke fon ngati di di ne mkan digina mu ke fon diman ti ganda gabinu kan ga hinga gina ta yi bobo a ganda gabi so ni samoyim samusta alal misali imine safiya ni gaba service funu gaba safiya mai bobo na gaba an ba lebantai disin da gabi kan yi ga o kan bo gaba din ga ta ise wali imine la cre ministère de l'éducation no gaba kare ya kine est ce ganda gabi kan yin gate wani sanu go son e go ga gabo dan em ke kise no kai yi goi yi hinga goi te ga du gina te zai jam gina goi bobo wani ga dubu dubo da dai do asite da kunu amma ba am ka amane ga gaba an ga gina da yi da ka hudu nisin da gina dimma kaga ba wudin buwa suna su buwa mi yeka ando akwai bo fudu kan sa dinda ngo dani am kan dang sa kan dasi e eh, wudin kuldin dan sigira da wudin kuldin da ne gucin da ne gucin ne wudin ku sigira ni gada saido son da ni ma amada da mu ne kan ane gine siyaran sai ibo no kan to gwamnati bore ka ga dai eh hasan kan bon yi tun sai man ti gine sir sai ibo bo ne ni kan gwamnati ni ka ga dai asino kun kun gine yango kan si labora sam bonde komande ni ga kuma sam ko ino tare labai tare labai rani ga dai kande ne yo iro gola bora iro wate e min no bonde commando gidi bore ki gone bonde commande yende ne gare igino hala avance igino kanga na nangi msintin kanga ni msintin igin godin kulter se mi imidi hala gina wo kenga ni ngai ba irga te wolir sati aran lebantai sun da fadiyan no kan gine mar kulkan cin buraga ba da ka saban da ni bai hunkuna irsin da fadi ki minen sin kun din tun gine izi zambar fuse na guduwa amma a gono wala amma a gono kai do mini gaba bali za zango mhm. ayo sin di zango gisin tagbe kai zango halwai na kan buraga guduwa zamir gonda atelier atelier ya mhm. kan gogati ni di imir sigidi imne ute imdi halaga te wala site bali yanno igi funda wato burkina ne zambar guni ga balo dai zanon dai mo izuno zambar bargu kan di da ne di na kar hali te se men fu kan di da irdo irin so bai ga kare zai kaga bar mai ga fo yanda ge gata koi ne gata aka garara wano ba borin da wani no gunda astora monoro astora monoro hunkunir wo bal ba a cada cada cadin su zambar hin ziddo zambala dumdum yanno iri wani zambar hinka zambar hinka na zangugu ne wo jiro kan francophonie te nigerra ka gogite exposition sintina kite plasora irno ko ga exposition wo tenodi kir ko tanjano ka exposition wo do an istande kulguna ka kalatu ir libanta istando do an bala igar an balo no guna an gisi ministre de la jeunesse mura kuri gwabande anai e seto anan di bala yo aran mu dai francophonie se ba aran si isi karjuaga an tarnama ye kan borai gite edi franco funyo maga ima fai ise im tantar na ma ara maka ni handini ai maka ni zama gin nate sanni no kai gonda bon tabbat man ti funo ni cai bu yan ga wani ga ceb kan digin funai gogin gai gabo dan kularan gine hin suru ma han kan ko korgate mhm, kan ga bin sara jam <laughs> in kar journal officiel ni na kar mhm. sanno dini ai no to irmai gida ko masu jama ya fasu na nai tunan da nai ko ga journal ojeji ai no ko president su ga journal ojeji kalai kan da ase sun minister inir ce inir mu te echantion ai yo karita si ko responsable do nono ir kaina ina échantillon balon te gande boxai file haikulu inni te ir konde minister so ir gogo batu subi girke subi gine bonde commande ne ya subsi ir ya ka dayir mayne in bal commande burkina ini livre ise jinaye so ya bin hasaro hasaro te ay tunay ko kal minister directeur do directeur do sport wana ina furin kam kam kam kamra ina seto son sani kuku fo sino e échantillon ay no kandai ni do kennite so yi mai no échantillon wallahi asino ministère stade magasin karra irman furo jine ba izo fo échantillon ba afo nirmandi idare idare yaran man ce yanto nan labu koyo gano ce yan fo ni rigite hasaro bangate me yani ngadin koy gunu hun kuna boriyan wogin kan gabale ban tai mate boriyan gun kan si ba imate ce dirawara indi charano go charano zama hay kul kan te lokaci ne yo ne kam ministère de la jeunesse ines kambanara zama haikul kan no ngai no ga goydo wodin ido na ga gana ga amto iddo amma imanate kal dairu mun wara irko minno bore kan yangono mo bisirse wodin sumaila non gu tonton so said sanno woga to andunyo wankan irhim ka faham da dai kici ba bore yang aran fatta telifo bore yangono kan aran dai ga wafaku bore yangono kan aran dai si wafaku bore yangono kan isinde lebu igbale bantai bore yangono kan isinde lebu isibale bantai yadin no le bantai bum bonga ida cara gamara le bantai yang yangono kan ga bale bantai sai le bantiyan mu gona kan kala suru wankan irga hin kici har kul kan ka borga mata da kan bahinka amte ni sai jawabin me di hino mata na gite kan ganan isi ya kai fe ni koy ne haye wo kul kan gogate ai di yan woga borai him kin gai bon sagon ka tonton no sagon yan sanda mate sagon yan wokici ir Niger labo hino kunda hinka bambata dai no gono wankan sai gane gwamnati da wankan sai gane deputy kici sango kan ir koy te lebantai dumi dumi dumi kan yanga kan bugoite iwafaku imargu kingai kunda fote satakan saidu mamman wogwase president yarima sungo ihim ka gunno ka di lebu ka ka lebu kambagoi ka ka kambagoi hankan iga wani ke kika du sai da ki gate imdu zugulfo ki ga kwanda gwamnati do fini a borai do ima kartir bon ka cabe kambagoi ka iga wani ima ha sa kulkan gwamnati gwanda gine wo dumi muradu imi ginda da ngai ga wundi mewo kan ga lebantai iga salam ga bi mu fur gwamnati ra in ka ci minister jama wani kan amadu adamu sai director regional nyamaidini minister popular population noa hinka zugul follon ka dumi danga bala no ta tamuno folo no kiga kote sentir no kiga hanga korbay no grillage no hewo kulu imiye ko zugul fote ima ha ima di assemblée nationale ginbora imene irle bantay no ka kake bara se hankan irga wani irga sa kulkan assemblée gonda gine wo dum muradu imi dan irga da irkoy badir wafuku irga hinkate ana sanni foki kan ana jandi gumo kan ane da irkoy te so nga dinda saidu mamman ika ina se irga ba bala zangu ne di girbe hinka bunboda da ga kam kan bor follon wo asini ka bala zangu te zari rame amma da irkoy te bor wai go kwarara kan wani balo te yan aga goyo fai ga wala bor kulma te wai wai kan de hal wai ga kan bor mi charkon kon mo aran masi goyo yabbe aran mu goyo te goy kan ga buri kan kan ga te alumar zama iri lebantai wo har dai hatta te irdo to lebo gani gana a akaka gar irko itam kulu gihin ka hatta yante to igitam makan wodin gihin i ma bai kan lebantai igwani kan bagoy kiti fonda yin tiri yan ka tare kane borkul kan goga barkar igita seya igita seya to i hanna ci da lebantai yan gona kan ne ingai wosi ba ingai barkar im se im diise im nan ki gaba im nan ki gaba zam da maki wodin haya aga sandi ai ne ni sai zangura ihin zihin no ko an nasara lo do eto ni man di ise matano igete hasarau no gate to da la'ir sabu irgaran fondu gwargidir technicien wa amir bato farir se halir ge kar salam fora madalla irgiye kar salan furanan kanci ne irgu koy ga salan sande kanno lebantai kan yangon ga kan bugo yete igon gidi ir niger labora walir mini aran se nyamai kwaro rabun boda sai du irge ga kanudu wofo ngi sande bere kan naran go gidi goye warani sintin ga kar se afo yanga sonda sande kan go irse niger labora ire lebante kan bugo yete rai sintina dai irgon da neran do do harai masal bambatano gine sigdai mataka gi himanda e, eh, sande bambatano ihin kanta sande goyirse gwamnato moɗo harai hinan imir ginai dai amir ginai ragon di bobu kan igoga na fanda gwamnato saru sai kurara igoga na fanda dan son di sam seze kirgite gwamnati birera igoga na fanda seziya mun kun seziya ngon kan gwamnati goga da ke fon nigidi aste ba handiro ikanda irdoginir mi hanse irum gunung di matini gite ise sezo ganda ke irgu funaga labuani mona go funaga labuani monago gufun nidi kun di seze o kambon irgo goro mat kai go akine irgi gi dumate me kan mun tishi fonnaga irga kainu kai mini yitase ngun seze kai irgite manti seze kan borai mil wato seze follon kai dumai kan gonda no ngun seze kan dumi kan daga funda tare labu hun hunkun ne kan wani ga sifo da ifo irmu gi hin ga te yadi ni me irsi sifo da ga irwo ga kai no da silli lingyo wana na ran lingyo wana no irga kai da hunkun nan kulka ni ganin yamaira lalle ban tai ga seze te nigidi kan wato dinga na seze dum follon dai no nigidi hunkun dinga nigidi seze dum dum kan ga hin igu iddu son seze kan gwaran birawo wara dai konda su jere gi hin ga te takya ne ai makai ndi fayan ka go koyi gamara min ni ruwana dini duman tibor funo cacar gadi ga karga ceri a sikeri duman tibor funo cacar ga kai modini dan gidan aga walga lamu danga pati hay kunna site hamba da go gis tarai wayna nan non gidi sillo gu kware. da wayna go gakar min di gine men na biro go yen go bon fera do hare aran sind sandaya to wallahi bon fera do hare ni ben indun ya wodu burgo ba funa indun na aya ago ko jinno zamano go ga tagi koino ne nga hay kulki gite da hare bar mo gani hima bare. Mm. kan bugo teru hage mi ne jir qur'ani go gudu bon fera ba goyo kan gite te bon a himi ne jir ra ke fo ni e koino ngo fo gudu recyclage yan wala fo kulki te mm, kan ni ka zamun kun kurgo kirgo gite sakayo lokaci kul sakayo niste handu foyi hinka niman di sak model tagi kan ite ne kuruwa wani. goy gina kan gate dangu kurai gurai da haiwe kan aran go da non hare mus aran sigdu sandaye wallahi danga no hare wo gina go illa borabo me hina kan ge hinangi gina dai ibo baga kage gisi me irgo gite ir hina wana ministero sigaran ga sinai no wallahi ni mamat kan minister bora kan go nyamai gandama gandama ga matkan aki iningai ko karte mi na tiriyan sola kan irko kandi se satayan ni ga sinai kan hala arzaka furi kan bara igogu gun matkan kinno goyo ga sintinda irga bai hun kun sandai fomo kan lebante kan ga kan goye te igogu goy an ngono gati tunan diya ngai kan yi te sen ngai non ngai da wallahi imanara no no to giyan hal songo kan ko gugor wallahi tunan diya wote alambir ga mu gumo zambor yango na kan cinari ni te gaba dai ina cina ina hikutte wodi yankuli ni bugubor yango na kan yan no bongo ise imanaran ga sine kan ko cin non telefon hay kulu imante ise boryan gona kan gai ga bai ra ino no ki go te ra idugu to laikar boryan gona kan yi go da sata sata yan kan ni ga sine idugu kina raite wodi yan kulu ini bagu amman kan satai da iri war kan direction kan go nya gandara maga ini diraw yante ni gouverneur yan matano ihimi mate lebantai kan yan itunandi aran man koi gidi no ir koi de zam goy kirgo gite kulu charbanda no irgo sata inna marga bo yante in bore kan yan itunan di yan ni da bore kai nan gai bagu kulu irgo kyarbande min gunnan gugu na kan ine igirle bantaino ara mi igu ga hansa yante nan gora di hansa yan wadi banni ga gungini matani ga gite im dunan wodira amada da mu to son igon di heni yan kan igi tonan di heni fada giti su wato kan igo ga bore tunan di fonde ga mm-hmm. ibo ba ci kan inin gai tunan din gai nan gora mm-hmm, mm-hmm. dimo igo gi hedi kan gwamnati saru sai bumbo su gai gine dai ce yan fodum no ni gite wal gaksine fodum naran kan di se wato kangini tunan to watkini tunan dai nin se sanno dini no kan boyo nin waba tu nin waba tun da maire nin waba tun da ba gouverneur bumbu e bumbu ay mil han fo e eh, eh, direction do ay mu kan directeur inda le bante gin boy kan go nyame nyame woni e eh, ko di gouverneur kan dia kan sano dia se la sabo ga ne se nong yon gon ki go ka hanse din hanse gaban nge se nanga din na yam yam kwa nong yon no kan dimanti na bo ngo din nanga rano ye ga nanga din zibandi anenge gi hinenge mo nong yon ka er kan bo din gi hinga ko gudu to so go da hanse ga hanse i go hanse ga me san no ka son ka son dai bo go ga ngwa batu gina hason dai ka son imana imon do ase bon zon ha yo gina to erga do sumail farka so songo leban taidini igin gine kan sande kan go gidi igin gudu bon zia to sande kanandi kanandi no ai wodi yango ga danga kamba goiwo iguwani amma hina kan gugoi sintin sorbo bukula sino zama matakan president saidu mamman kida hanfan habo fondara baraka kane ai gaba gine ya kine nigdu boreyan kan ginno avance nigdu boreyan mu kan sinno avance kal dai din gine no wato dinno igin bana to no dinno hanfan le banta bo bugono kan igonda sandai zambor kan dala dala hin kan kanin kan bara imine nim koy kidai gine yan kan ga te zambar zango ka de kal din goy ka ban wato din nigin bana malama balkisa sandai bambata no gono amman him kala lebantai satai wala kundai afo kulu imine susu bai kulu bank aganda gisiri kanga to yaki ne kan bi dika kani no habu ege hin ka goyo sintin afo noa ihinka sandai fo gono da fuwar sanni wala haifo sanni yanga oho fo yan ga koyo ga dugu siyawo wala haifo yan di koy no di nigi di iri tagiyan model tagiyan dika imete imisar kuka chabe foyango gona kan an anniya balkisa di ka kuli gani daino di koi mani fer kidi matkini te da suba kwara kuli na tonan din da ginade ni wo kan kanda ni woni jan habo wodi ni agono hinza kici iri na maira burbo bu gono kan igale banta fanta burkul kan gale banta fanta mo agale banta gine fanta aka man ci zam sai nin karaga dai fanaka ga sai no ni gite fanaka man ci zam sai nin sarfiyar dai ga wal nin griage dai ga ngono ganan ni mu ni mo kul man tirgo kair bonga mai no bai halin ni gale bu han ni bu kunno su bai so din kal mono kan gin gika wat kulu so din kal bor kan ko ino imani me bor yango na kan isigo goido wodin me irwo kan si diwo hun kun bor yango na dir ni da kan bu ngwari igin iginga kan boy da ir mondu mai ga ka wundi ka de hala kirgo moy zai go godoro wo kimino kirgo ga ne sigi di wala irgo har kin do mi fanda dede to irko men dai kul ningo ga fam ai mhm. go no ka kai na fo giri fote forze ka ane inga ga we bor kan gireitare ni di wala wundi ko yedi iganan di dondonan di tapite yang kan kansa igane batik me balkisa jine kan way bore dinga yizete kalkini sambu konda na sare la bukaner me ne la bora bore wanji gide bor bo kul mil hal zade kan bor yanno kan gorka te jire te bani dinga ni gine de hala doro ginga yidi to ni di di ni aseno kan ni kan da bon fayra sanni bon fayra sanni no din akane se guma zama amani him kala kundai kulu dumi salmada im sifar da bon fayra dini im chabbore kan lebo wo kodur no kan funi irkoi do amma man ki zamse yaki nan da yakin sai no yaki nan da ya eh hun kulle banta marge no gono gabani kon marge gere le banta marge no gono bene sataira zaira labora kala labuwa na ira to ya dinga irma irkoi bai ir mir gandai feri ka cara di zama da manki bore ga cara di no balkisa asite ihin ka jingina kan saidu kan de marga marga idin ki ga te sanni akan de ifo ni gane standai sanni wali ifo ni gane sanni mhm. no dini da bari dai no bore ga bar mai hanfuan nango assemblée jarga ganda sata bambata fo kan si gane chambre de commerce ara ganda saru su fo kan si gane centre nigérien du commerce extérieur danga fatau ki ga te labuwa ne ra kul sanni no dini ga wa batu no dini ay ga tammale bantai zade dai kan eh, satakan ra mamman saidu yango igo franira igo fananira kaki kunda bambata no kan ite kan ga hawaye da kan bugoi tere kul kan goni jarra da lebantai igon da goyi gine hannayan kan iga bayi manera dugu wala pari wala labuwa naira matukul kante chambre de commerce delegation ga koi yan gim koi gidiye igi hin ku koi kidi kidi halin gai igi hin kin gai gine talfi borai kan ga koi dini mu kwande no dini hankine redika imani no ngai noro amma no dini mo imusola tiriyan ki gite kasar kusar kun gai gine shiga in bai kan jine filana yan wo sata filana nuna na te a adreso ne a telefono ne a melo ne a te zama hunkuna kun ya dinnu haya ga te bora kul sin kana ru jarbanda jinjina ne beni hin tikita hinne a ga hin kun do jar hando iddu da bo sin kana ru wakili no ne ga ceki zama yo ga tan modi ne a ga hin kate hmm. ihinza jinjina akan da griyajo sanni griyajo habu sanni no me irga bai nigeria da gana no sar bo bora ga ka kate lem yanto nan dikaka an fon griyajo site ngono ga jara tugu mu ban tai do mene ne di girbi hin ko wo ta irse gere shi rulo ya kine e eh, kan ga hare godi na sama ta ga ta mai wala da man kyodin borahim ka ta bine mai. za kan manai no habo ifo sai kan asar ni ka kanai ma hanse to no dinno ai gitan ma ir lebanta ir him kanna hino mu bai hai kan gogate han kan gogate zama ai wo ga tabbatan dino kan da gwamnati da assembly haboi dini ba isa kul no lebanta shi da ni go kan da go go no ise ai alhamdulillah to ma da largan fan go amoda da mu sand be faidin yankan gite sa femiyan da mm. hayoya mm. arang dikan bore wo hina buniyan no sin da nur kan ka tandiyan sambu sanda mat kan borgere te da aran stande din sambi se ya cin kan nan gai mom dugu ga du hay kan yedo to wodin kulu a te parce que ndi din samba wo boy do nge wo ba eh, wo boy sata be da danga konga fenye i deja nge mu wo bo ga de bu gara donc eh, wodin kulu te sigira ni ba kula ni sigira da ino sigira din te ke eh, kise ba da sin ga isingin tanda no ise yamu yingi ke kise bofo kan gen kama da ise tan da no ise tamen ni sai don gbe fente kan bofo no kan de ninge azakano ni be fati ku wudin bu hagno kan agingati hagno kan yingati din da sigira insha Allah me yagi milka hagno kan hima ga ga la sabu son hadde yiga ba eh, lebante minge gine dunge gine ne ah, bo im fun ba kan kan bo go tangam ha il faut que bo am kan dise gaksine gina ni bo ma dai wudimu. mu Aga a gono vraiment eh, de bien faire un côté mino fondo imdu kan dinge bugi nge gine gice bu bo yam di kan gine ce kan tan gote bergi ga kan do saidu kun kun matkin no ara hang sine kan gonda fadai dini inganda dan girmi bore kan saru sai kan ga jangalai tayan ai da meriye iwana marksina gote da igaran sa kullun odin hare wali ga dogo ne taran si wallahi no de ni kadai min alhamdulillah no di mo inda bore saru su wodi nyen sinda sande kulu isaran jukke haram jangal no si no jangal kunno irsu bana ati liye din se dai galle bantano gobe mara gogin te ka dara mu carfo yani ga dogonai bambatano dogonai bambatano wadi sabi se san nodi ni kanandi kanandi no fahamai fahamai no zama san ayo gitan mato danga giri wai giri wai kin hin kin wato dinai man antare dai se san nodin dumi kalai koi saruso kan sai gane DGI mhm. kanga hagwai da kanga da jangale ta yango irin tire kulko be. irin mandu tir kan ra ine ban ta goga gwai filanan da gwai te assemblée jangal ta jangal bana iri di kace ci kalir koy assemblée iri du tir fo kan sungo a jiri wai gukin digune tira ne rano idan kan dotti je kan ba jiri wai du delle bante iman him kwa jangal ta iga walda bora gono go fote iman him ka tax ta aga yan ga yulu yanno kan yi kan dise amma tira da ne ga tamme ko korka kan badan aga kan odin tus ka ka irtun irne to sungo bon fere no irga te hinaise irne ginda dan mere ga prefei ga sous prefei ga irne ise lebanta kan gona ga goyte asibin gan barkarno zan barkar yan woga labo mondu masara agla labo yeti banda ya dinga wonkir garan ngware kici daran di bora gono ga sungai ngan dinga almayalai torko no ise igo koy ko turi gu kanera hanki gite dai kul kangana isi barkar aran ma dogonan dise matakan aki alhamdulillah hino borbobo in modabo bo din bon nyamai kefo irgo goro kala nyamai kwara aron dise ma fore siki won kanno libant fo ininga kundate ininga fu man ki batan dane kar fu bumbono ite ininga ko dan ina ha kulte hay kuli di kal susu bai fo ka ikaka ka gari na kadana dangi fuoga ini man jengal bana ini man bana eh, ima imadabu isi ya kese no, ikon da sanno irdo ministeri ayo da ido sanno aine imdede se kimo amma imisi tari imisi haw bor kulga in sanno filla mata kan ate da ine to songo ko furinga mbradar Kaka ka letar fote irne borai wo kan fuodin no igogenga bafuna te da ganninga almayalai Dara man din feri aran arrondissement ko o kulura na rana ga di borai din dinga almayalai <laughs> ikaga sin jaran ikaga sin jaran sai igoga barkar ihin korawo funa ranga ba. hankante nango mogate ne hankante mo nango mogate ne minister testosterone na tira sinye in na sambu mero se iri amar bai sa kan ikoi kaka da naka mero ane nguo man ba bai dabu yango ga ane epi ima tir katare ki chabe nga arrondissement communal ora nan kulkan le bantay igonde nga tandan da haifo yang imsi sa kulle dan ise amma man nan fo wala haifo arandi nyamay kwara hanse yango fondara ai maga to fuka manu waran kakan ibagu nyano. no nodin gaze yango kan kwara bori amma borai munde ni man tusu zan afo isin debatam kan raige ko kitan dakar wadin nan boriyan ye barkar yan wara wala ahome ba igonda hankanga tan dakar nan kanga kar sinime eto hadin ga nodi ni borai kan go bene kan gama da borai kan ga hin ka ci se e miye ka guna nyamai kwara arrondissement communal guno gwara arrondissement communal kulfo kulura ige hin kudu batam ga kai mene aran borai im ko kingai tande karno dini aga te ise dama da man wodi dini Allah mangi borkan a gona gubor waran zikere wal bor waitaki imina e se e nini kan baka foyi to madalla ir alwato kan yi kahir se mu ir garan kulno sanno aram ci ir se hunkuna wo foyno gut fonde kan yi gisambu alwato kungurera jandi kukura da alwati sabara kan ganin hun kulle banta gine din kan yi goni dai e kan yi goni te idai yin imi dai kan mantin dim du sandai fomo kan ganan im dungai wani goyo nafa irga sintin dinin saido mm, matakan ki ne irwo irga ba hinun do harai mun bo bumbo imite lebantai se ti aga hima haikul kan ga lebante kan bo goye guna makan badan ara imdi hinu na badan barkaren barkaren ga kan aran go gidi labora isidiya lamba hun kuna ala alhamdulillah ila sabu barka no kan goga tenya mai mantile bantaino ji ko gun mantile bantaino tileban bantai kan nigidi hun kun nya mai rai go barkar gun kulu mantinya mai rani go gore hun hun house tarai ga ka ni gudu wodi nya ramo bankan da irin dai kuban da ke rugo fa kare bon bora bon fere sanni tase afo yanga fahami ka kan bugoi dondo afo yammo wonki bangadan ibongora zafu barkare ngodi ngini zama lin fu barki go jar matkan farkan ki da aga te bororan zo borwita kan leban tanin kan godi go ka barkar nya mai ndi ti kan dan kan nan. lebantai mun dai mutu su kulfarka askwanda gega irgin fandugo sai farka dunguriyan diyara girfo yan dumoni goran gorande alwatu ra isa sabrago digendu kukura kan ganan lebantai ginai dini imi dai kan mantin da imi yagi cindi sai ko to afo dai wo gaba irin faham bankizam se bora lebuno tilas barahim him ka barkar e hinka wankai ga ba zakir koy te lebantai kanga kan bago te ininga e setete imanan imani bay imanan arrondissement communal kaka arrondissement communal satafo da fo en no gwani bago di te imuradu mangano igidiye iminga kunda yanka wankan se anasar kini ga igene delegation e im koy ki di maire dini arrondissement communal kulu im koy ke di maire imne irno filana da filana. irgwani kan bago da yakinan da yakine irga ba aran madirse irmu manan aran ko mino a duma a mu ka tonton bene za kan isa ta labo kul gana go iminan imundai mato gwamnati do mato assembly do zama labo a gondin izai kul muradu ya dinga hankan ganan bora mu hinin kan dinga kamba kambu zamu imidi bora sai bora mu kai bonga ba bora go ga fananno dubon londora ago kai bonga aga kan linga gaksina da inola bom konde gina amuda da mu ayo muta nungu fulo na go muta gina ne hinu do na go aguza bugo don don yodo hare agu no kai gidan kan bawa ga dugun gote mu wodin kullu din kunan gaidin kunu bawa gi himga kan linga gaksine gano haya ga arte matka himada to madalla ir sabu ir garan fondo goy du tu yango kan no aran ka kagte ir hun kuna faji kara bon kan koy ga selangir se bugo yai kan no lebantai igon gite ir niger labora mana kan goyi se sande kan igo kan bugo yodin fondra radin mu fonde kan no im gisan bu kan ginan im koi ga sanda bon zubon aran ma sanne kan yar koi gunwa batura ine kan hunkuna lebantai bu gono kan sindi barkar yango muradu ngai mo labiziyan no sandi bora kulci ne isi ba ka ngai mum kan dingai kan buga sina labocin yango do hare dimo din kan gai go tera ngai mu koi gingai wani bafuna yandi annama ka dai dibore kan gondi hina dibore kan kan bai gito bandaira ikoi gingai ga sine no ngai gito nan cine ngai ba bore kan irda koi ga sanni wane wanwa batura ir irgonda amadu adam garba ngunogt saruso kanga hagoida muna da mizai iwana bafuna gin funanya mai ganda a wani maga aran masane kan na tayar sayar hunkun faji karawura halso irgonda sai du mamman leban lebantai kanga kan bugoite iwan sata gin funa wani yarima ngumo ka irfa kare wani wodo irgonda mu songo sumail farka ngumo go satai dirra ngumo ka irde ga faji kare wani te ai balki samidu sai ni isaka ne nirginaran sai ma salamu fondu goidu suro karan dangiranga え?